salamu alaikum mata masu magana a sama da Allah kuna cikin masallaci ne wadda kuma yarinta ya kiya da Allah ta je waje har ta lallabe shi sannan ta dawo kuna cikin masallaci ne kuma duk wanda ya yi magana a ranar masallaci ranar juma'a baya da juma'a don haka ma daga nan za mu fara bari mu hudu hausa kafin ta turanci jama'a a godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci Allah su tabbata ga fayyan halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban gidansa da da da sahabbansa da iyalan gidansa baki daya yan uwa a hudubar mu ta yau za ta yi tsokaci game da a falalau <clears throat> kwanuka goma na farko a cikin watan hajji. wannan kwanuka guda goma na farko suna da matukan muhimmanci wanda babu wani kwanaki da suka kai su malamai sun yi magana cewa ko da goma na ƙarshe na watan ramadan ba su kai darajarsu ba dan shi ne wurin da allah ke cewa wal fajr ashir ibn abbas da ibn kathir da sauran malamai suka tafi akan cewa waɗannan kwanukan guda goma na farko na watan zulhijja su ne suka fi kowane daraja saboda me idan ba ku manta ba <clears throat> a cikin wannan kwanukan ne ake yin hajji ɗai daga cikin rukunan musulunci wanda sauran rukunan musulunci a kowane lokaci kana yin su kana yin shahadatu Allah ilaha illallah a kowane lokaci kana sallah kullun ne azumi yes watan ramadana amma akwai wasu azumuka kuma wanda ba su ba ko ba haka ba sannan a cikin wannan kwanuka guda goma ne ke da mafi darajar kwanaki shine ranar layya a cikin wannan kwanukan ne ake, layya a cikin wannan kwanukan ne ake hawan arafa don haka kai kan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani aiki da mutum zai yi a kowane kwanaki aiki na kwarai irin ya yi shi a cikin waɗannan kwanuka guda goma don haka jama'a wannan wata yana ɗaya daga cikin wata guda hudu wanda Allah ya ce haƙiƙa ƙirgar watanni a wurin Allah su ne wata goma sha biyu a cikinsu akwai masu alharma masu alharma ɗin nan su ne rajab da da zulƙada da zulhijja da muharram to wannan shi ne zulhijja yana ɗaya daga cikin kwanuka masu alharma masu daraja wanda ko yaƙi ba a yi a cikinsu to don haka jama'a mu yi ƙoƙari wannan kwanukan fa fi zalika falyatanafasul mutanafisun mu yi kokari mu ga cewa lalle waɗannan kwanukan ba su wuce mu ba mun yi aiki na ibada mun bauta ma Allah gwargwadon iko ibadodi kala daban-daban sallah ce ta nafila azumi ne na nafila kai kan wasu a wannan kwanuka tun rana ta farko suke farawa har rana arfa rana ɗaya bayan me azumi shine ranar sallah annabi ya ce duk wanda ya azumi ranar sallah ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo da bid'a babba da kaba'ira babba don haka ga mai iko lalle yana da kyau mutum ya azunci wannan kwanuka guda tara tun harkon zulhijja har zuwa azumi mafi daraja azumin arafa wanda ranan nan ce aka ce e, shaidan zai walakanta zai muzanta zai ji ciwo irin yadda allah maɗaukakin sarki yake gafarta mutane ranar arfa aka ce Allah maɗaukakin sarki yake wa mala'iku alfahari da ‘yan adam ya ce mala'iku ku duba ku na san eh, na ɗebe muku sha'awa ba ku da sha'awar abin nan eh, ta eh, daga waton opposite sex ta jima'i ba ku da ita ba ku da sha'awa ta cin abinci ba su cin abinci amma su waɗannan na samu su dukkan sha'awa ta jima'i ta son kuɗi ta son duniya ta komai amma duk sun bar wannan abin sun zo sun karɓi kirana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik don haka mala'iku ya ce ma mala'ikun da suke wajen shi ya ce mala'iku ku da cewa duk wanda ya zo arfa din nan gaba ɗaya na gafarta mashi to don haka wannan kwanukan guda goma kada mu yi wasa kada mu yawaita bacci a cikinsu mu yi ƙoƙari mu bauta ma Allah gwargwadon iko mu yi sadaka duk abin da kake da su akwai ayyuka na alkhairi da yawa akwai sadaka akwai sadar da zumunta baka cewa wai kai talaka kake in talaka kake zuwa ziyara ba aiki ne na ibada ba yin wa'azi ga wasu ba aiki ne na ibada ba azkar subhanallah walhamdulillah ba aiki ne na ibada ba istighfari astaghfirullah wa atubu ilai ba ba aiki ne na ibada ba don haka kowa yana da aikin da zai yi a cikin wannan kwanuka don haka mu yi gaugawa <clears throat> mu yi kokari kada wa'annan kwanuka su wuce mu a kamar da ni magana ɗazu idan an zo masallaci <clears throat> ko wanda yake kusa gare ka ba za ka yi mashi sallama ba a ranar juma'a kana zuwa abin farko da za ka yi ne kai nafila bayan nafila din nan idan liman ya zo sai ka tsaya ka saurari hudu ba in bai zo ba sannan ka yi sallama da waɗanda suke gefen ka. amma in ranar juma'a ce ba a koson kawa mutum sallama kawai kana zuwa da kayan nafila raka biyu zauna sai ka saurari hudu ba annabi ya ce idan wani na surutu dan kai kuma kai mashi wazi kace mashi to Allah kai shiru annabi ya ce baka da juma'a wanda fa yace kai shiru to ina ga wanda ma ya surutu kun ga shi ba a ko magana shi wato shi is condemned kun gane wanda ya yi magana ya ce to Allah wane ya muna shiru baya da juma'a ranar juma'a liman dai aka yadda ya yi magana sai in ya tambaye ka kamar yanzu da muka yi magana muka ce wa'ancan su su yi mana shiru wannan liman an yadda ya yi magana sai kuma in ya tambaye wani wata tambaya ko abin nan kamar da ya a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam amma in ba liman ya tambaye ka ba abin da ake so ka mai da hankali ka ga hudu ba don haka mata ku yi kokari ba ma mata ba kowa abin mamaki sai ka ran juma'a wai wani wani yana yana cikin sahu fa yana karba ina masallaci ina masallaci a'a ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah Allah ce wazarul baia zalikum khairul lakum in kuntum eh talamu wannan shi alheri gare ku yanzu kowa ke kiran ka duniya ya kai ga kiran Allah Allah ce ka aje komai ka karba kiran Allah amma ka zo masallaci kana karba waya ko kuma kana surutu duk surutun da mutum ya kwana shida da suka wuce kuma daga safe zuwa yanzu bai isa ba sai ya zo masallaci ya surutu Allah ya tsare mu